This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niyya, murya arewa, Haka kuma masu sauraro a kai tsaye a kan na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Salu Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hatsin. a cikin wannan shirin za ku cewa waɗansu da suka rasa matsugunninsu sakamakon harin boko haram sun ce suna son su sake koma garuruwansu Kana za mu kawo muku shirin rigakafi na Jummai Ali sai labarun da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. Sa'ilin nan mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya tukunna. Anthony Blinken wani babban jami'in diplomasiya na Amurka ya ce hararen da dakarun kawancen da Amurka ke yi wa jagoranci suke kaiwa kan kungiyar ISIS sun kashe mayakan ƙungiyar fiye da dubu goma cikin 'yan watannin nan. ko daren jiya ma sai da suka kai hare-hare ashirin da biyu kan mayakan. Bis Anthony Blinken, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka ya faɗa wa rediyon Faransa kwana ɗaya bayan shi da jami'an ƙasashen da ke cikin ƙawancen suka yi wani taro a birnin Paris tare da Firayim Ministan Iraki Haidar Al-Abadi a kan yadda za su tunkari kungiyar isis jiya laraba ma mai magana da yawun fadar white house george ennis ya ce kungiyar isis tana ɗaukan mayaka daga ƙasashen waje domin ta maye gurbin mayakanta da take yawan yin asararsu ya ce kungiyar ta yi asarar dubban mayakanta saboda yawan hararen da ƙasashen ƙawancen amurka ke kai mata ba sassauci uh, ah, jos ennis ya ce sojojin iraki da ma na kurdawa suna taimakawa matuƙa wurin kakkaɓe 'yan isis ɗin. Prime Minister ƙasar Girka Alexis Tsipras ya yi balaguro zuwa Brussels da ke kasar Belgium da kokon baransa yana neman sabon taimako daga ƙasashen da ke bin ƙasarsa ɗimbin bashi domin bai tulmalin ƙasar ya bushe ƙayau ba ta da kuɗin da ya kamata ta biya hukumar lamuni ta duniya wato IMF. kawo yanzu hukumar lamuni tana bin kasar dalar amurka miliyan dubu daya da miliyan ɗari takwas da wa'adin biyar su zai cika nan da makonni biyu idan rabana ya kai mu wajibi ne ta fara biyan dalar amurka miliyan 336 gobe amma ba ta da ko sisin kwabo da za ta iya biyan bashin kashin farko shugaban kasar jamus angela merkel ta ce tana matukar kokari domin warware wannan takaddamar da girka shi ma shugaban kasar faransa francois hollande ya ce yana kyautata zaton za a cimma daidaito nan da 'yan kwanaki kalilan kafin ya koma ƙasarsa prime minister na girka ya yi kira da a haɗa kai kada a bari kawo na sarbu a kan maganar ya ce yana ba tabbacin cewa shugabannin ƙasashen turai za su yi duk abin da ya kamata su yi game da wannan lamari to kada da Shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka daga birnin washington dc Ƙasar Burundi ta ɗage zaben 'yan majalisa da aka shirya za a yi gobe Juma'a amma bata ce komai ba a kan zaben shugaban ƙasa da aka shirya za a yi wata rana a cikin wannan watan. Uh, Javes wani mai magana da yawun shugaban ƙasar ya shaida wa muryar Amurka sashen Faransanci na ƙasashen Afirka cewa ko shakka babu ba za a gudanar da zaben 'yan majalisa ba ranar Juma'a kamar da aka shirya da. ya ce hukumar zaɓe na nazari a kan wata rana da za ta gudanar da zaɓen bisa ga umarnin shugabannin ƙasashen yankin da suka bayar. Ƙasar Burundi ta dai faɗa cikin rikicin siyasa ne tun lokacin da shugaban ƙasar a Pierre Nkurunziza ya bayyana aniyarsa na sake tsayawa zaɓe a watan Afrilu yana neman wa'adi na uku. Masu sukar lamirin shugaban ƙasar suna zargin cewa neman wa'adi na uku ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya ba da wa'adi biyu kawai tun lokacin ne mutane suka shiga zanga-zanga a babban birnin ƙasar da ake kira bujumbure suna taho gama da 'yan sanda lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ashirin ko shekaran jiya ma talata sai da wani mutum ya rasa ransa a bututere wani ɗan gari da ke kusa da bujumbura saboda gurneti da aka jefa a cikin gidansa matar eh, jafiyar abdul ɗan shekaru talatin da takwas eh, da haihuwa ta ce gurnetin ya kashe mijinta ne lokacin da yake bacci a kan gadonsa to sai dai shaidun gani da ido sun ce sun faɗa wa murar amurka sashen afirka ta tsakiya cewa suna ganin kashe abdul yana da nasaba da shi da kasance a zama ɗan jam'iyyar hamayya da ake kira National Liberation Forces. Takardun bayanai daga wata kotun Amurka sun nuna cewa manyan 'yan kwamitin koli na hukumar kwallon kafa ta duniya ko kuma FIFA a turance sun amsa laifin cin hanci dangane da shirye-shiryen wasannin shekarun 1998 da 2010 su dai jami'an sun amince da abin da suka yi a watan nuwamba shekarar 2013 biyu bayan binciken kwakwaf da mahukuntan amurka suka yi musu charles blesa dan asalin kasar amurka ne wanda ya kwaya shekaru 20 yana cikin manyan jami'an fifa ya amsa a asirce cewa zarge-zarge goma da ake tumarsa da shi a birnin new york amma kuma ya amsa ne a asirce to ma labaran duniya kenan kuka saurara To za mu buɗe taskace tamu daga jihar Adamawa inda Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa waɗanda suka rasa matsugunninsu sakamakon Boko Haram sun ce suna so su koma garuruwansu kamar yadda za ku je a cikin wannan rahoton. ina so koma gida amma ba abin koma muna so kuma a bamu abinci da kudi mu koma gida eh, da abin da zamu je mu noma iri ko abubuwan da gwamnati suka yi mana alkawari kuma zo su kawo mana to har yanzu ba mu samu ba yanzu da abubuwan da zamu je mu ci wai su kama mu yanzu a kunne gidajen mu ba gyara ba kuma kudin abun da zamu je mu ci ma ba mu da shi tukuna kudin mota ma abu so muna son dai gwamnati tana da hali ta taimaka mana da shi muna bukata a kai mu gida da mota akwai iri da zamu je mu yi amfani da shi don ba mu da komai a gida Ba mu da gida ba mu da iri ba mu da abinci wasu 'yan gudun hijira kenan da suka rage a malkohi da ke yola fadar jihar adamawa ke fa bayyana halin da suke ciki tare ma da nema a mai da su garuruwansu to ko shin ma me yasa yan gudun hijiran ke son komawa gida a yanzu wannan ita ce tambayar da na yau Mr. Nicholas Samuel da ke zama shugaban yan gudun hijiran duk ba za mu samu abun biyan bukata ba ba ta wurin noma wanda muka saba ba don majority a nan kudin mota ne rike wasu in ba haka banda wasu sun koma me kuke son gwamnati ta yi eto eh abun da muke so gwamnati ta yi wuraren mu da aka kore mu a samu enough security da kuma idan aka koma samu abun da za a ci a cikin wuraren da muka tashi akwai wanda an musu gidan kokona musu dukiyoyinsu to sai dai kuma wannan mana zuwa ne yayin da wasu kungiyoyin sa kai da na al'umma ke kara ci gaba da kai tallafi ga 'yan gudun hijirar da ke jihar adamawa kamar yadda wata kungiyar hada kan al'ummar bacci reshen kaduna suka wani tallafi Mr. Peter Clement, shugaban kungiyar, ya ma buƙaci masu hannu da shuni ne da su ma suke bada nasu gudumawa. Muna roka in akwai wasu organizations ko individuals da za su iya taimako su ma su zo akwai wahala a nan sosai gaskiya a cikin abin da muka gani na abin da muka kama ba komai bane kuma mun gode ma gwamnati da abin da muka gan gwamnati ita dai sabar gwamnatin jihar Adama ta ce ba tana sane da matsalolin da al'ummomin da hare-hare yan Boko Haram ya shafa a jihar kamar yadda sabon gwamnan jihar Bindo Umaru Jibrilla ke cewa eh, ni ne senator wanda ni nake tashi nake fada akan maganar state of emergency eh, wanda ya shafi Adamawa wanda nake ce ban yarda ba kuma da addu'a mutanen eh, talakawa najeriya kuma mutanen adama sun addu'a allah ya taimake mu ita wannan masifan da muka samu kanmu a ciki ma kuma kusan babu shi yau a nan kasan adama har ma kusa da shi ma borno da da yobe so don haka eh, kuma da yardan allah eh, ba mu da ma wani wani shawara dole mu yi wa talaka aiki ni wallahi dole ne za mu tsaya za mu ga talaka yaki ɗaruruwan jama'a ne dai hare-haren 'yan boko haram ya raba da gidaje ko da yake kawo yanzu tuni ma harkoki suka fara komawa kamar da a wasu yankunan da a kwato daga hannun mayakan boko haram yayin da a bangare guda jama'a ke ci gaba da addu'ar allah kawo ƙarshen wannan matsala ibrahim abdul aziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya an gaishe ka ibrahim kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da irin linkan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkan bai aikata harsha ba wata daula da ta kasaita mai ɗimbin girma da sarauta duniyan da dunna tsoronta ƙarfi da kuɗi babu kamarta kowa ya san labarinta ta yi can sama koli da ƙarfinta tun har jama'a na hangenta aka duba babu alamunta wata rana a kar aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta hallaka ba mai hiddota ta shuɗe sai kan gayan ta. To madalla, kada a shagala ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe uku da minti goma da daƙiƙa hamsin da tara. Kuma ga shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin ga Nasiru Yakubu birnin yaro nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya mai sannu da ƙoƙari hukumomi a jihar Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Sun kara azama wajen baiwa yara rigakafin cututtuka daban-daban. A zagayen allurar rigakafi na wannan watan, an baiwa yara rigakafin cututtuka uku ne a lokaci guda, in ji wakilinmu Sha'ibu Mani. Idan gemun ɗan uwarka ya kama da wuta, to ka saka ma na karuwa daga gaugawa wannan ita ce hanyar yawan tashar ga kayan cutar shan inna da ba da sauran magunguna ga ƙananan yara malaya uladu kuma shan kula da allurar rigakai a cikin jiran maraɗi. ruwan ga zagayen ya sha bambam da waɗancan sauran saboda eh, abu guda uku ne za mu da dabor akwai shi kankan shi maganin rigakai ciwon sha'ina da za a ɗasa yara daga haihuwa zuwa shekara Eh, biyar akwai sinadarin vitamin a da za a ba yara su kuma daga wata shida zuwa shekara biyar su ma da sai eh, albandazol na maganin tsutsa ciki shi kuma da za a ba yara daga shekara guda zuwa shekara biyar to ko kuma ɗaya me za kurta da cewa da da ita wannan shoshawa bara'ayi na gaskiya so nake a mai da himma kwata-kwata wannan cuta ce wata dame mu ta dame makwatan hukumar mu ta ƙasa ta mai da hankali ta murƙushe wannan cuta kabar ɗanka eh, na duka yanzu gaba ɗaya kakkakaf ɗaya bayan ɗaya ana musu duk kowane kewaye a kewayo ba na yarda sai na hiddo su ɗaya ɗaya wani bi gaba na wani bi in na hita aiki in ci in ba da umarni a hiddo su kwata-kwata a musu ya kamata bisa iyaka iyaka to su duba nan wurin a kawa matakan tsaro wanda za su rika kula shige da hita nan wurin in nan wurin ya kamata a dan rika yin ta nan bakin iyaka a matsayina na uwayen yara ni ina ba da goyon ba lalle ai kuma gaskiya ba da haka domin samun kona yaki da cutar polio ga ƙananan yara ya olado na mai da kira ga uwayen ɗaya su ba da kai yauwa eh bakin iyakoki matakokin da muka ɗauka kamar wanda aka saba yi ne insha Allah don ka za yi aiki kafara da kafara tare da makwabtanmu 'yan nigeria don da ita ce muke da iyaka da ita wajen wajen jihar sokoto don wajen sabon birni kenan da isa akwai cikin wajen zamfara don zurmi don ku jihar katsina nan kuma muna da shibiya da magama da kuma kaita da sabon mashi da mai addu'a can don kenan su waɗannan bakin burakin nan suna kawo ekipki suna kawo na zamu vaccination hada da hada tare da su dama an tsara shi don kuma wurin iyakoki wurin shiga don ka muna kai eh, ekip don ka jaman tsaro suna kama mana ko da mutum ya ce ba za a shigo nijar ba ba a dasa shi don ko ba su yarda sai an dasa muku sai ka shigo kuma in hita ne zaka kuma shi ma haka nan suna kama kwarai kwarai don ko waɗanda kamar wurin tashoshi inda ake ajiya na ma'aikin na vaccination ina kiranka ga can makwabta najeriya da su ba da kai eh, tun da dai eh, ba mu da wata matsala sosai haka kenan abin da muke soya da suka saba yi in yan masu dashen nan suka zo gidajensu don suka sallama suka karbe su duk kuma su saurare su su hido musu yara in so su dasa musu magani kuma za su musu tambayoyi bisa ga ko babu wani wanda ciwon shan na kafa ko hannu tashi kuma suna ma uwaye gargadi su rika zuwa wurin allura ta kullum da kullum na rigakai awon yara an kuma su kula da tsafta cikin gidaje kaji dai bayanan da suke ba da sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani daga maradin jamhuriyar nijar Wani jami'i mai kula da allurar rigakafin cutar shan inna a unguwar makama bi da ke gwallaga cikin birnin Bauchi ya kara kira ne ga iyaye da su yi azama wajen bayar da goyon baya don kawar da cutar shan inna a jihar Bauchi. Ɗaya daga cikin jami'i mai kula da yadda rigakafin cutar shan inna yake tafiya a makama bi gwallaga wannan jami'i mai suna Bashir Usman ya ja hankalin iyaye da su fito da yara a musu allurar rigakafin cutar shan inna ba lalle sai an bi su gida ana dan ba su wani kyauta ba. Cututtukan da ake musu rigakafi akwai na ciwon shan inna akwai kuma na ciwon hanta waɗannan waɗannan su ne muhimmai wanda yau muka dukufa a kai muke so mu ga an taimaka ma yara ƙananan ƙasa daga wata shida ko kuma ce daga aifuwa zuwa shekara ɗaya wannan shiri ya samu asali ne daga who da kuma taimakawa daga um, bauchi state primary health care um, agency su ne suke taimaka mana akan wannan eh, kamar shi na bakon dauro da muke yi daga wata shida ne zuwa shekara sha hudu shi kuma na ciwon shan inna daga aifuwa ne zuwa shekara biyar a wannan yanki a yau target dinmu na yau muna sa rai zai mu yara akalla a ce yara ɗari shida da da arba'in biyu akwai kalubale gaskiya sosai saboda eh, farko ana ɗan. taimaka ma iyayen yara da ɗan omo da sabulu haka wanda na wanki da suke samu yakan ɗan ba su ƙarfin eh, fitar da yaran a yi musu rigakafi so daga baya aka dan samu matsala amma kuma a cikin ikon Allah shine WHO da su kansu State Farmer State eh, Agency sun taimaka wannan karon an sun ba da process wanda za a yi a taimaka a yi wannan aikin da shi kuma muna kan yin amfani da shi shine wanda kaga ake ta bayar ma yara kirana ga iyayen yara shine ni waɗannan cututtuka shine bai kamata a ce har sai ma an ba da wani abu kafin a ce za a yi wannan rigakafi ba saboda waɗansu iyayen yaran a gaskiya abinda da suke bai dace ba ba su fito da yaran a musu rigakafi su ce sai an ba su takalma ko plate ko wani abu kaga bai kamata ba so ni ina ganin ko ba komi saboda yaran nan 'ya'yansu ne kuma waɗannan hukumomi um, da suka zo taimaka mana WHO da su agency din sun zo ne su taimaka ma yaran nan um, free ba maganin nan ba sai ake ba komai ba kyauta ne at least ya kamata 'yan yara su yi kokari suna fito da yaran ana yi musu ba tare da sun nemi sai an ba su wani abu ba bashir usman jami'i mai kula da yadda rigakafin cutar shan inna yake tafiya a gwallaga amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya cutar tarin shika na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka ƙananan yara kuma cuta ce da za a iya kawar da ita ta hanyar rigakafi cutar tarin shiƙa dai cuta ce ta tari mai wahalarwa ga ƙananan yara kana kuma cutar an fi samun ta a yankunan ƙasashen Afirka musamman ma masu tasowa. Ƙungiyoyi masu yaƙi da yaɗuwar irin waɗannan cututtuka masu yaɗuwa sun daɗe suna fama tare da yin gwagwarmayar ganin sun daƙile irin cututtukan baki ɗaya wanda ko da, a shekara ta dubu biyu da shida gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwar tallafin hukumomin kiwon lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi rigakafin na ƙasa baki ɗaya inda aka yi wa yara kusan miliyan goma 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa daga kafin cututtukan ciki kuwa har da na tarin shiƙa. To sai dai kuma a baya-bayan nan ana ɗan samun matsalar tarin shiƙa nan da can a ƙasar ko yaya alamomin ciwon yake kana kuma wani bangare ne na al'umma suka fi kamuwa da shi. Tambayar da na yi ga Dr. Kabir Ibrahim kenan darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa a sashen gunduma. Tarin shiƙa na ɗaya daga cikin cutukan da ƙananan yara suke fama da shi a bangaren afirka yaran wanda wuce karen ba su wuce biyar ba za ka ga yaro ya kama tari shi ne taron da mutum zai yana shidewa idan ma ya ja numfashi sai mutum uwa har ta tsorata ga kamar yaron ma numfashin su ba zai sake dawowa ba wani ma idan sai kakkafe kafin ya fara ya sake dawo da shi kuma za ka ga an kama tarin yaro ya ta ya ta har sai ya kishi da zama bayan ya kishi da zama kuma wata ma sai ya kare da amai Ka ga mutum ya yaro ya shiga daga hayyacinsa majina hawaye amai wani lokacin har fitsari ma saboda wahala da tari ne wanda ba za ka tsaye da shi a lokaci ɗaya ka ce yaro ya daina yin to likita shi wannan tarin shika kafin yara su kamu da shi a nan jihar jigawa kuna da wani rigakafi na musamman da kuka tanada domin irin wannan tari da tarin shika da sake hakora da ma shako an haɗa su a guri ɗaya a cikin wata allura da ake kira DPT rigakafi na guda uku a cikin allura ɗaya to wannan su ake wa yara allurai na yau da kullum ba wai sai an jira mutum ya kamu da wannan ciwo ba. To ko daga wani lokaci ne ake fara wannan rigakafi ga kananan yaran? Yaro yana kaiwa sati shida a duniya ake fare masa a yi in ya kai sati goma da kuma sati goma sha hudu. Ana yin wannan alluran guda uku a jere kamar yadda aka zayyana su to bi Allah za ki tarar da duk wa'annan cutuka da ake magana su suna damun yara ƙanana wanda masu ƙananan shekaru to za su zo da sauki. Ɗaya daga cikin abin da muke gane ingancin karɓuwar alluran rigakafi ne da kullum shine rashin barkewar wa'annan cutuka da muke magana a kansu a kowane kowane yanki ne ko a gari ko a karamar hukuma to kamar yadda kika faɗa wannan cutuka ne wanda kusan da yawa an daina ganin su ma yanzu a asibitoci dan wanda dai muke ta fama da shi bai wuce wannan abin tarin shi din ba shine zaki ji yau nan ya balle can ya balle amma dan kamar sauran kamar su shako da ita ya sauki hakora sun ja baya sosai ba kamar yadda aka saba gani a shekarun baya ba saboda ingancin alluran da ake yi so kira dai shine mutane su ci gaba da daurewa suna kawo wa yaran su wai ba sai yaro ya kamu da rashin lafiya ba kafin a fara tunanin wannan alluran na yau da kullum su ne za su hana shi kamuwa da irin wani ƙananan cutuka wanda suke saurin yaduwa a al'umma kuma suke saurin halaka yara kanana Iyaye mata mu kai rigakafi yau. To abin da ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin. Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To, madalla. Yanzu kuma ga Baba Ya ku Makeri da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. fara shirin jaridu ne ga jaridar Daily Graphic wacce ta yi kadon labarai mai cewar an samu ragowar mutuwar kananan yara kasa da shekaru biyar ta kashe 25 tsakanin shekaru bakwai a Ghana. Jaridar ta ce wannan albishir da ya bayyana ne a rahoton wani nazari da wata cibiyar harkar kiwon lafiya ta GDHS ta gudanar a shekarar 2014 kuma ta fito da sakamakon binciken a cikin wannan shekarar. Jaridar ta ce masu lura da al'amuran kiwon lafiya sun ce hakan ya samu ne sakamakon kwararren matakai da aka tabbatar da su na kula da da mutuwan jinjirai da ƙananan yara a cikin ƙasar ita kuwa jaridar deliga ta kadar labarai mai cewar kananan likitoci sun fara yajin aiki sabili da rashin biyan su albashi abin da ya jefa su cikin hali na yi jaridar ta ce wani likita daga asibitin koyarwa na kwamfa anoci a birnin kumasi ya yi bayanin cewa likitocin da suna fuskantar matsalar tattalin arziki na tsawon lokaci saboda gazawar gwamnati wurin biyan su albashi likitan ya ce sai mun tuntuɓi mu su ba mu kuɗi wasu kuma suna karɓar rance ne ya ce muna shan wahala wurin wannan aiki na sadaukar da kai amma fa lada ya isa saboda mun ga abin na wuce gona da iri ta yi kicibis da wata mace mai juna biyu da ke shan fama a karamin asibitin polyclinic a nan kwamfanocin din kuma ta shaida mata cewa nes nes da sun ce ta je gida har sai likitocin sun dawo bakin aikin su kuma wannan al'amari haka yake a asibitocin gwamnati a faɗin ƙasar baki ɗaya Sai kuma jaridar Ganeta wacce ita kuma ta rawaito Allah wadai da kungiyar sufuri ta ƙasa ta GPRTU ta yi akan wani yajin aiki da direbobin taxi suka yi a ranar Talata. Jaridar Ganeta ta ce yajin aikin nasu da ya biyo bayan wani umarni ne da hukumar lasisin motoci da direbobi ta yi cewa ba za ta yi rajistar mota da ba ta da balatin kare fasinjoji akan kujerun ta ba. Jaridar ta ce a wata sanarwa da babban sakataren kungiyar sufurin ta GPRTU Stephen K. Okujeto ya sanya ma hannu na cewar kungiyar ba ta san da su waɗannan direbobi dabbobi da suka yajin aikin ba shugabannin kungiyar sun ce GPRTU tana da hanya da take bi wurin gabatar da damuwanta don haka tana shawara ga duk mambobinta da su daina wannan yajin aiki su bi ka'ida wurin nuna damuwansu Sai kuma jaridar Chronicle wacce ita kuma ta rawaito ra'ayin cibiyar raya harkokin demokradiyya ta Institute of Economic Affairs IEA a takaice cewa cin hanci da rashawa shine abin da ke addaban ci gaban Ghana. Jaridar Chronicle ta ci gaba da cewa malantar taron wuni daya akan rashawa sun ce ko shakka babu cin hanci da rashawa shine ke jan kasar baya tun lokacin da ta samu yancin kai kusan shekaru 60 kenan. Jaridar ta kara da cewa mahalarta 200 ne suka halarci wannan taro da cibiyar IEA ta shirya waɗanda suka hada da wakilan majalisar dokoki jami'ai daga hukumomin gwamnati wakilai daga kungiyoyin jama'a da sauransu jaridar da chronicle ta ce da take karanta jawabin bayan taro babban daraktan cibiyar mrs jean mensa ta ce duk da irin kokari da gwamnatocin kasar suke yi har yau dai wannan annoba na tare da mu da wannan muka kawo ƙarshen sharhin mu na ghana baba ya koma kiri sashen hausa na murya america a kira ghana to yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi magana an haji Ali da daga Bishwa jihar A wannan ziyara da shugaban kasar Najeriya Jiran Muhammadu Buhari yake yi a kasashen jamhuriyar Nijar da kuma jamhuriyar Chadi wani muhimmin mataki ne da shi sabon shugaban kasa ya dauka na murkushe ayyukan ta'addanci a jihohin arewa maso gabashin tarayyar Najeriya da ma kasashen na Najeriya da Nijar da kamaru da chadi inda suke fama da rikici ko kuma matsalar 'yan ta'adda to wannan yana cewa yanzu wayannan kasashen in suka haɗa kansu sosai da sosai suka ba wa junansu goyon baya da haɗin kai to rikicin da ya yi damu wannan yanki namu zai kare nan take a ni ne abubakar garba jakubu madaki na kira ga 'yan najeriya musulmi da kirista da pagan na kwarai kar su kara yarda da pdp kuma na kira hukumar zaben najeriya ta soke sunan pdp a sunan jam'iyya masu kabilanci saboda haka duk wanda ya shiga pdp a sa ido a gane shi duk siyasan da ya shiga a guje shi pdp ma sunanta a guje ta na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Ina son yi amfani da wannan dama in miƙa gaisuwa na ga fatan alheri zuwa ga dukkanin zaɓaɓɓun shugabanni na Najeriya a wa'annan zaɓuɓɓukan da ya gudana shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. daga matakin jiha har zuwa mataki na tarayya kuma ina son yi amfani da wannan dama in yi kira ga al'ummar najeriya don allah don annabin allah mu taya shugabanninmu da addu'a da fatan alheri kada mu dinga kwashe musu albarka mu dinga yi musu fatan alheri assalamu alaikum boe mai magana bashar kwamfuta madogalo kalgaman kano state nigeria ina so in ba da shawarwari ne ga sabon shugaban mu janaral muhammadu buhari waɗannan shawarwari sun haɗa da kan naɗe-naɗen shugabanci da za a yi wannan abu da yake neman san buhari mutum ne jajirtacce na gari to muna ƙara kira a gare shi da ya daɗa zakulo jama'a na gari a kowanne yanki suke a najeriya yankin hausawa ne yankin yarabawa da yankin yamurai Assalamu alaikum sashen Hausa na mura Amerika. Mai magana shi babban rediyo matsarkari a jihar Najeriya. Sai Amurka na sanyewa yana Muhammadu Buhari fata ta gari da ke shi wannan mulki Allah ya sa ya bai wa mara duniya. Kuma sannan Allah ya taimake shi a kan wannan mulki. To madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan kara a takaice. To jiya laraba faɗa ya barke a gabashin ƙasar Ukraine inda 'yan tawaye suka fi karfi. faɗan ya rutsa da mutane goma sha biyu kuma ya yi wa yarjejeniyar da aka cimma barazanar sake tsunduma ƙasar cikin yaƙi. Kowane bangare dai yana ɗora alhakin barkewar yaƙin akan ɗan uwansa. To babu wanda yadda cewa shi ne ya fara. Jami'an Ukraine sun ce faɗan ya samo asali ne a wani wuri kusa da Donetsk. yayin da sojoji kimanin dubu ɗaya ɗauke da tankoki da rokoki suka farma wuraren da jami'an gwamnati suke. To madalla masu sauraro nan kuma kawo ƙarshen shirin namu a halin yanzu sai kuma can an jima da lasar ku ji wasu abokan aikinmu da sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi salu garba da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro ne da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin jin hama ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.